بارك رب ذو الأولى والكبرياء توحد بالكمال وبالثناء تنزه عن شريك أو فناء تفرد بالجلال وبالفناء وسوى الموت بين الخلق ضرا فقيرا أو غنيا ذا السراء تكيا عابدا بل أو شكيا فكلهم رحائن للفناء ala inna rukuna ala gururin ila hawin nisa'i ma'al gina'i wa hubbir yasatin wa hawan wa amni ila daril fana'i min al'ana'i rabbun a zul'ula ma'aboci ɗaukaka wal kibir ya da girman kai tabaraka alhiran shi sun yawaita ta wahada ya kadaitu bil kamali da cika wa bisa da yabo Tanazaha ya tsarkaka an sharikin daga abokin tarayya au fana'i ko karewa kaga kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka zul jalali wal ikram kaga shi kadai ne ba karewa tafarrada ubangiji ya kadaitu bil jalali da daukaka wa bil baqa'i da wanzuwa wa sawwal mauta Allah ya sanya mutuwa bainal khalqi tsakanin halitta durran baki ɗayansu faƙiran talaka ne auganiyan ko mawadaci ne ma ma'aboci tarkace ka san misali idan mutum na da dukiya gwargwadon wadatar mutum gwargwadon tarkacen da zai tara a ɗakin shi sau wannan ka aje wannan ya lalace wani ma bai gama lalacewa ba dai hakanan dai ka ga mutum ya tara kaya ga sunan nan to shine mawadaci zassara'i ma'aboci tarkace taƙiyan mai tsoron allah ne abidan mai yin ibada ba haka ba aushe kiyan ko ɗan wuta ne Ka kasan dama shaƙiyu in mm. ka ga shaƙi irin wannan mm. rashin arziki ne irin na lahira wanda baya yankewa mm. saboda ka ga rashin talauci na duniya komin abin talaucin duniya daga ran da aka ce mutum ya mutu ya yanku ko bai yanku ba to talaucin lahira fa kaga bai karewa to shine shaqiyu kaga dan wuta mai saba ma ubangijin shi fa kulluhum dukkan su da talaka da mawadaci da mai bauta mu Allah da mai saba mu Allah duk shine fa kulluhum dukkan su raha'inu lilfana'i jingina ne ga mutuwa kowa zai kare ala saurara ka ji innan rukuna haƙiƙa karkata ala gururin akan rudi ila lahawin nisa'i zuwa wasa da mataye ma'al gina'i tare da waƙoƙi wa hubbar yasatin da son shugabanci wa hawan da bin san zuciya wa amnin da amince mu azabar ubangiji duka ila daril fana'i zuwa ga gidan karewa ne min al'ana'i daga wahala wa duniya na duniyan mu in milna ilaiha ko da mun karkata zuwa gare ta wa lazzubi nal ma'akila abinci mana daɗi fil ina'i a cikin kore to za mu kare wa habna kaddara wajen na mun samu kulla wadarin dukkan bukata wa bi halmata jin daɗi ya tsawo da ita mm. to ilan ba zuwa ga karewa ne mm. faƙaɗin ha mai zaman duniya mm. sari'u za'an an ha mai gaugawan barinta ne walau ramal idalata koda ya nufi jinkiri fi sawa'i a cikin zaman shi walau ramal idalata koda ya nemi tsawaitawa fi sawa'i a cikin zama a duniya wata sarifu hulmana ya mutuwa za ta juyar da shi Ana hawa ku daga son zuciyar shi hmm. wa in kana harisu ko da ya kasance mai kwaɗayi hmm. ala sawai akan zaman duniya hmm. fitawa ito halaka